الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجمعة مدنية وهي إحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك القدوس العزيز الحكيم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 muna fata allah shi taimake mu wato suratul jumu'a sura mai labarin wata rana da aka raɗa mata suna jumu'a wato yawmul jumu'a ranar juma'a ranar da ake taruwa a yi ibada kuma 'yar madina mai aya goma sha ɗaya da sunan allah mai rahama mai jin kai ya ce yi sabbihu lillahi abinda ke cikin samai shine mafi samawa ce abinda ke cikin samai wa mafi ard da abin da ke cikin ƙasai dukkan su yusabbihu lillahi suna tasbihu ga Allah Allah nan shine al-malik mai mulki al kudus tsarkakakken sarki al-aziz mabuwaye al-hakimi gwani cikin aikin shi gaskiya ne ce wallazi filin miyi na rasulan minhum ya tulo alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma mm. wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin wallazi shine Allah ba da ya tada kuma ya aika duk ɗaya ne fil ummiyina a cikin jahilan larabawa Allah ya aika musu rasulan manzo minhum kuma daga cikinsu su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin shi wayu yuzakkihim kuma yana tsarkake su ayatihi ma'ana ayatillahi ba wayu kuma yana tsarkake su wayu allimuhum alkitaba kuma yana sanar da su littafi wal hikimata da hukuncin da ke cikin littafin wa in kano ko da yake sun kasance min qablu kafin zuwan littafin lafi dalalin suna cikin bata mubinin a zahiri wa karina minhum lamma yalhaqu bihim hmm. wa huwa al-azizul hakim wa akharina minhum akwai wasu daga cikin su waɗanda lamma yalhaqu bihim ba su riske su ba amma wa huwa al-azizu Allah shine mawaya al-hakim shi agwani zalika fadlillahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim hmm. Allah ya ce zalika fadlullahi wannan baiwa ce ta Allah yi utihi yake bada ta manyan sha'u ga wanda ya so saboda haka annabci Allah ya so annabi Muhammad kuma ya bashi wallahu zulfadlil azim Allah shine ma'abocin baiwa babba الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بيسا بيسا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين الله يقول مثل الذين حملوا التوراة wato misalin waɗanda hummilu taurata aka ɗora masu aiki da linjila sun malam ya hamiluha amma kuma ba su dauke ta ba su a taura kalman nan dalilin an yi ma mimun din karfi ya zama in an ce hamala ya dauka hmm. hamala an azama shi hmm. an gane hmm. idan aka ce hamala ba a karfi ba yana da bambanci da hamala an gane to masalul lazina hummilu taurata misalin waɗanda aka ɗorawa aiki da attaura sun malamai hamiluha amma ba su ɗauke ta ba shine ba su yi aikin ba me misalin su a wurin Allah kama salil himari kamar misalin jaki ne ya hamilu asfara wanda yake dauke da kayan littattafai <coughs> yanzu idan aka samo jaki aka dora mashi ƙur'anai aka yi mangala guda na ƙur'ani aka ala mashi yana tahiya shin dalilin ya dauko alkur'ani in ya ga jakka sai ce to ai ƙur'ani nake dauke? ina ruwan shi duk abin da ya kama in ya kama ma ya kwanta ya birkida cikin toka sai ya yi saboda shi bai san mahimmancin wannan abin da ke ciki ba ko ba haka ba to haka malami wanda yake aiki yake a wurin Allah ga abin cikin kanshi ya san komi ya san aya amma kuma ya zama bai hana ya sabo ba to ya zama kamar an azama jakki ƙur'ani saboda shi jaki bai bambance ba ruwan shi da ya ce ai qur'ani yake dauke mm, to matsayin wanda ya karanta qur'ani gashi ya san hukunci amma bai aiki kenan to shaidan misalin yayi da kace yayi yayi malam abdullahi Allah da ya shi ma ya san yayi sai ce bi isa masal qawmin lazina kazabu bi ayatillah yayi muni wannan misalin waɗanda suka karyata da ayoyin Allah wallahi la yadil qawmal zalimin Allah bai shi da mutane azzalumin qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل أكتشيك يا مصر يا أيها الذين هادوا ياكو يهودا in za amtum in kun riya annakum lallai ku auliya ulillahi ku masoyan Allah ne da kuka ce ai nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu min dunin nasu kuma bayan mutane Allah ya fi son ku akan kowa in dai da gaske ne to fataman nol mota ku gurin mutuwa mana in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke Allah ya hi ku to ku yi gurin mutuwa saboda ga har abada gurin mutuwa gurin a mutu wato wanda ba mai addini ba bayin wannan abu in dai gurin a mutu ne saboda ai ya san hadarin da ke akwai can gaba din